لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha tara ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in biyu. wanda ya yi daidai da biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji ra kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka مفهوم آل السنة والجماعة عند آل السنة والجماعة نا أستاذ دكتور ناصر عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى من كان أشافنا واتو ستن دا الحمد لله يهديكم الله ويسلمكم ستن دا بيار أجير وانا كراتون التافي wannan shine majalisi na hamsin a karatun wannan littafi za mu tashi a daidai gabar da malai ke cewa sabi'an wa tutlaqul jama'a ala majmu'i tilka al-ma'ani aw ba'daha aw aktharaha yace kalman al-jama'atu a wurin malaman ahli sunnati wal jama'a ana sakanta akan wato tarin kalmomin da suka shuɗe a baya ko wani ɓangare daga ciki ko kuma mafi yawa daga cikinsa saboda malam a baya ya karanto mana cewa a malaman sunna suna amfani da kalman aljama'atu ana nufin sahabbai ma'ana ta biyu yana zuwa da aljama'atu ma'ana ta ahlul ilmi wa a'immatul huda al-muqtada bihim fi dini wa atba'uhum cewa ana nufin ma'abuta ilimi jagorori shiryayyu wanda ake koyi da su a addinin musulunci da mabiyansu su ne kuma ake kira wa humul firkatun najiya su ne ake kira firkatun najiya a ma'ana ta uku ana nufi al-ijtima'u Haq al-haqq akan gaskiya shi ma yana ɗaukan ma'anan aljama'atu. ma'ana ta hudu shine tarin musulmi da kuma duhun yawansu ana kiransa aljama'a ma'ana ta biyar in an ce aljama'atu ana nufin ahlul halli wal aqd su ne masu kullawa masu warwarewa a cikin tsari na hukunci na jagoranci na al'umman mutane na duniya su ma ana amfani da wannan kalma a gare su kuma ma'ana ta shida ana amfani da fariqun minan nasi allazina yajtami'una ala shay'in wani ɓangare na mutane wanda suke haduwa akan wani abu na gaskiya wanda yake daidai wanda kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da al'ummansa a kai to malam ya ce ko dai wani sashe daga cikin wa'annan ma'anonin ko kuma mafi yawansu guda shida duka suna ɗaukan aljama'a malam sai ya ci gaba da cewa ai anna ba'd al-alfaz ash-shar'iyya allati nassat 'ala al-jama'a fi sunnah yace abinda ake nufi wani sashe na lafuzza na shari'a wacce nassi ta yi nuni akan aljama'atu fi sunna a sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa fi alfazi salaf a cikin kuma lafuzza da magabata suke amfani da shi kad ta aktharu tilka al-ma'ani allati marra dhikruha aw ba'daha yace tana iya tattaro mafi yawan kalmomin nan da muka ji a shimfiɗan da na kawo mana cewa an fassara kalman jama'a a kanta allati marra zikruha malam yace wanda ambatanta ya shuɗe a baya aw ba'daha ko kuma wani sashe daga cikinsa bi haythu yajuzu tafsirul jama'a hasba siyaqun nusus yace ta yanda ya halatta a fassara kalman aljama'atu gwargwadon siyaki na nassi yanda ya zo nassi na hadisi wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi magana a kanta sai ce wa mantukiha da kuma abinda nassin ya furuta au mafhumiha ko kuma mafhumin nas saboda wannan yana daga cikin ka'ida daga cikin ƙa'idojin da malaman usulun ziki suke amfani da shi wajen fassara nususu shar'iyya akwai abin da ake kira mantuqun nas akwai abin da ake kira dilalatin nas akwai abin da ake kira mafhumun nas sannan akwai abin da ake kira isharatun nas sannan akwai abin da ake kira iktida'un nas wannan suna daga cikin ka'idoji da ake ɗauka wajen fassara ayoyi ko hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ala ahadi aw ba'd hadhihi al-ma'ani ko dai akan daya ko kuma wani sashe na wa'annan ma'anoni al-musharu ilaiha au aktharaha wanda aka yi ishara zuwa gareta ko kuma mafi yawanta abin da yake dauka na ma'ana lidhalika Najib tafsiratun kathira limafhumil jama'a malan yace wannan dalili ya sa zamu ga fassara masu yawan gaske akan ma'anar abin da ake nufi da aljama'a saboda mutane da yawa idan an ce aljama'atu suna tunanin wata ƙungiya ce mai zaman kanta a'a su ne waɗanda suka dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa qala biha al-a'immatu wannan shine abinda jagorori su imamu malik su imamu shafi'i su abu hanifa su imamu ahmad bin hanbal dukkansu abinda da suka faɗi kenan wa kadi ashara ila ba'dha ash-shatibi fi al yace imamu ash abu ishaq ash-shatibi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yayi ishara zuwa ga wannan ma'ana wa la'allahu min al-mufid an azkuraha bi ijazin malam yace Ƙila yana daga cikin abu mai fa'ida in ambace ta a takaice Ƙwala yana nufin wato imamu Shatabi ya ce fahtalafa nasu fi ma'anar jama'a malamai na addinin musulunci sun ƙara wa juna ilimi a kar me ake nufi da aljama'a da ya zo a wancan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummansa za ta rabu kashi saba'in da uku saba'in da biyu 'yan wuta ne guda ɗaya ce kaɗai za ta tsira da aka tambaye shi wacce ce sai ce aljama'atu to kaga a nan wani zai ce ai ce aljama'a sai aka samu wata ruwaya kuma ya fito da me yake nufi da jama'ar sai ce hiya misalama ana alaihi liyau wa ashabi su ne wanda suke kan irin addinin da ni da sahabbai na muke akai wato a mu'amalarsu irin aƙida wato mu'amalar sahabbai da na manzon Allah suke akai a aƙidarsu irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke akai sa'annan mu'amalarsu da shugabanninsu irin ta suke akai sa'annan kuma mu'amalarsu da waɗanda ba musulmai ba shi ma irinsu ne suke a kai mu'amalarsu da maƙwabtansu irinsu ne suke a kai mu'amalarsu da iyalansu mu'amalarsu da 'ya'yansu mu'amalarsu da abokan zamansu wajen kasuwanci da kuma mu'amala duk wani abin da za su yi irin wanda manzan Allah da sabansa suka yi a kai shi suke a kai shi ne sai malam ya ce al muradatu fi al ahadith ala khamsati aqwalin wanda ake nufi a wa'annan hadisan da muka karanta su a can baya sai ya ce zantuttukan su malamai sun karkasa shi zuwa zantuttuka guda biyar ahaduha ɗaya daga ciki idan an ce aljama'a sai ce annaha sawadul a'zam min ahlil islam ana nufin dubban wato mafi girma na ma'abuta musulunci bi ma'ana abinda mafi yawan musulmi wanda suke kan daidai da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke akai sai malam yace wa huwa alladhi yadullu alaihi kalamu abi ghalib sai yace shine maganar abu ghalib yake nuni a kansa waye abu ghalib abu ghalib shine Abdulhumaid bin yahya bin sa'ad al wanda ake masa alkunya ko kuma ya fi shahara da al me yasa aka ce mai al saboda shi shine wanda ke rubutawa marwan bin al-hakam al-umawi ƙarshen wato khalifa na daula umawiya shine marwan bin al-hakam to shi yana rubuta saƙonni nasa saboda fasihi ne yana da fasaha yana da balaga sa'annan kuma yana da wallafe-wallafe a kowane ɓangare na ilimi ya yi zurfi a cikinsa shi wannan bawan allah tara aka kashe su da marwan bin hakam tara aka kashe su a shekara ta ɗari da talatin da biyu don ƙarshen daula ta umawiya ta ƙare ne daga ɗari da ashirin da ɗari da talatin da biyu daga nan ne wato daula abbasiya kuma ta ɗauka to wannan bawan allah yana cewa inna sawajal a'zam humun juna minal firak. Ya yace idan an ce aljama'a sune sawajal a'zam tari mafi girma wa humun na jun minal firak. wato su ne wanda suke tsira daga ƙungiyoyin nan da suke halakakku su ne ake kira sawadul a'zam fama kanu alaihi min amri dinihim fa huwa alhaq duk abin da suka kasance a kansa na al'amari na addininsa ko kuma addininsu to shine gaskiya saboda duk abin da za su kasance a kai shine na gaskiya kuma ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara akai kuma shi ne wanda Allah ma da kansa yake yi wa wato yahudawa da nasara wato tsokaci fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan suka yi imani da kwatankwacin da ku sahabbai kuka yi imani da shi to sun shiryu kaga mafhumul mukhalafa in ba su yi irin imanin da sahabbai suka yi ba ba shiryayyu bane kaga ya fada akan siraf inda da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za wato halakakku ne sun bata sai malam ya ci gaba da cewa wa man khalafahum mata mitatin jahiliyatin sawa'un khalafahum fi shay'in min ash-shari'ati aw fi imamihim wa sultanihim malam ya ci gaba da cewa wa man khalafahum duk wanda ya saba wa sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina akan fahimtar addinin musulunci ya kirkiro nasa sabo yana cewa shi yana sabon zamani ne yana cikin wato 20 century saboda haka dole shi tsarin addininsa ya yi kama da irin na wato 20 century ba irin na sahabbai ba sai ce mata mitatin jahiliyatin ya yi mutuwa irin na maguzanci sawa'un khalafahum fi shay'in min sharia daidai ne wannan mutumin ya saba wa sahabbai a wani abu ne na shari'a ta musulunci aw fi imamihim wa sultanihim ko kuma ya saba musu a wajen shugaba da jagora saboda shi musulunci bai taba koya wa musulmi yin bore ga shugaba ba duk yadda shugaba ya kai ga lalacewa in dai ba kafirci aka gani ba a fili baro-baro tattare da shi ba ba a masa bore kuma ba a juya masa baya duk abin da ya ce a yi matukar ba ya sa a saba wa Allah wani za a bi ko da mu muna ganin aka akasin nasa shi ne daidai matukar shi yana ganin abu kaza ne daidai to za mu haƙura mu bi namu haka shari'a ta musulunci ta koya mana dangane da musulmi wato shugabanmu sawa'un wannan shugaba wanda Allah ya ɗaura shi a kanmu an riga an miƙa wuya cewa ya zama shugaba to dole ne mu yi masa biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da bawa ne mai bakin fata mai yamutsatsen gashi ina fata an gane kaga dan Afirka kenan ko to ko da shine Allah ya ɗaura shi akan farare larabawa su ji su yi masa biyayya wannan da yawa idan baka yi mu'amala ko baka zauna cikin farare ba ba za ka san hikimar da ya sa manzo Allah ya faɗi wannan ba duk wanda aka ce baƙi ne to duk wani fari a duniya yana ganin yana sama da shi kuma yana ganin shi kaskantacce ne to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to koda irin wannan bawan ne Allah ya ɗaura shi ya zama jagora a kanku ku ji umarninsa ku bi umarninsa ku yi masa biyayya kada ku yi masa bore saboda bore ba yi daga cikin tarbiyyar addinin musulunci tarbiyya ce ta yahudawa tarbiyya ce suhuyuniya na abdullahi bin saba'a al-yahudi Shi ne farkon wanda ya fara kirkiro wannan tsari na yi wa shugaba bore ya ce in kuna so ku samu tarin mutane su bi ku ku fito kuna suka ga shugabanninku mutane za su karkata zuwa gare ku kaga irin abin da mutane suke so kenan ko za su ce wannan yana kawo revelation ko ko yana kawo me yana so ya kawo canji a cikin al'umma yana so ya kawo kaza yana so ya kawo kaza saboda haka a bishi wannan tsari ne ta yahudawa tsari ne ta maguzawa maguzawa ne ba su san bin na gaba da su ba ba su san bin shugabanninsu ba amma addinin musulunci ya koya wa mana mu musulmi duk yanda shugabanmu ya kai ga lalacewa matukar ba kafirci bane muka gani mu yi haƙuri mu bi shi mu yi masa biyayya in dai ba ya samu mu saba wa dokar Allah bane anan ne kadai manzo Allah ce kada mu yi masa biyayya to inda zaka duba halin halin shugabannin da Allah ya azurta mu da su a yau zaka ga babu wani daga cikin su da zai zo ce maka ka zo ka bi ka zo ka saba wa Allah ko akwai sai dai wani al'amari nasu na duniya ko wanda su suke dubawa ko suke fifitawa to manzo Allah ya bamu mafita akan irin wannan to wannan shine tarbiyyar da sahabbai suke akai haƙuri manzan Allah ya ce mu yi saboda lalacewanmu ne yasa Allah ke mu da shugabanni wanda ba za su yi mana abin da ya dace wanda muke bukata ba saboda mu ma kanmu a lalacen muke sai Allah ya ba mu daidai da mu kamata kunu yi walla alaikum yanda kuke haka ake ba ku jagorori ku wanda za su yi daidai da tunaninku da ɗabi'unku Allah ya sa mu dace sai malam ya ce fa huwa mukhalifun lil haqq to wannan mutumin in ya saba wa sahabbai a irin wannan fahimta kuma ya saba wa shugabanninsa ya fito yana bore yana fito na fito da su wai irin abin da yau suke kira da harshe na demokratiya suke kiranta wai wai zanga-zanga la shi musulunci bai san wani zanga-zanga ba dukkan wani zanga-zanga haramun ne a musulunci to kai a matsayinka na musulmi kada ka ce ai yanzu demokaratiya ake bi a'a mu musulmai ne kuma tsarin musulunci shine tsarin rayuwarmu gabaki daya qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin to mu mika wuya saboda rayuwarmu gabaki dayanta tsarin Allah ne to tunda Allah ya haramta mana manzan Allah sallallahu alaihi shi ma ya haramta mana wannan ɗabi'a mu yi haƙuri mu bar tunaninmu mu bi na manzan Allah sallallahu alaihi saboda a cikinsa akwai mafita manzan Allah sallallahu alaihi sabai sun masa tambaya akan irin halin da ni da kai muke ciki a yau a Najeriya manzan Allah sallallahu alaihi da sabai suka tambaye shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah a ra'aita. الأئمة إن قاموا علينا يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا يا مائكين الله ميككي جني إذا مككي زامن دا شواغبني za su tsayu a kanmu suna cewa mu mabiyansu mu ba su haƙƙinsu su kuma suna hana mu nama haƙƙin me kake so mu yi idan muka kai irin wannan zamanin kaga wannan mafita ce ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sallallaha malakum ku ba su nasu haƙƙin ku kuma naku kuroci Allah ya baku fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum abinda Allah ya daura musu na hakkin al'umma shi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama ku kuma abinda Allah ya daura muku ne yi musu biyayya wanda bai saba dokar Allah ba shi Allah zai tambaye ku akai kaga nan iya ruwa fidda kai ko to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada mafita ga wannan al'umma Allah ya bamu wato ikon bi sai ce ala man wali alaihi walin yace ku saurara duk wanda aka daura masa wani wato jagora ko shugaba a kansa fara'a minhu shay'an min ma'asiyatillah yaga wannan shugaban yana yin wani abu na saban Allah wanda ya saba wa dokar Allah amma shi a karan kansa yake yi falyakrahu ma ya'ti min ma'siyati wala yanzi anna yada min ta'ati yace ka kyamaci wannan abin da kaga yana yi na saban Allah amma kada ka ce dan yana yin wannan kai ba za ka ƙara mai biyayya ba tunda shi mutumin banza ne sai manzo Allah ce fa in mata mata mitatin jahiliyatin in ka mutu a haka kayi mutuwa irin na maguzawa wato wanda ba sa abin tsari tsarin Allah da manzansa Allah ya sa mu dace sai malam yace ya ɗauko wannan magana ne a cikin al-i'tisam mujalladi na biyu shafi na ɗari da sittin. malam ya ci gaba da cewa wa zakara anna mimman qala bi hadha abu mas'ud al'ansari. ansari imam shatibi ya ci gaba da cewa kamar yadda malam yace shi imam ash-shatibi ya ce daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana bayanin nan da ya shuɗe shine akwai abu mas'udin al-ansari da kuma wa abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhuma yace da abdullahi ɗan mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare su su biyun nan gabaki ɗayansu sun maƙal sa'an nan sai ya ce وعلى القول يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلماؤه ما لن يتي وعلى القول أبترى ونن زنشن بيشوده يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلمائها يتي أبسى ونن مجنر كلمة الجماعة mujtahidan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ar-rasikhuna fil ilm masu zurfi na ilimi manya-manyan malamai na duniya za su shiga wanda suka kai matsayin ijtihadi wa ulama'iha da kuma al'awato malamai na wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam ce wa ahlu shari'ati na biha da kuma ma'abuta shari'a wanda suke aiki da ita a kawukansu wato yau mutane da yawa suna yi wa addinin musulunci gurguwan fahimta wani in ka mai magana zai ce a'a ai saboda ba mu da daula ta musulunci shi sa ake mana karan tsana shi sa ake mana karan kaza shi sa ake kaza Daula kuma ita bai tsaye da ita a gidansa ba fa shi ne kamar yadda imam bin albani yake yi ma wa'ansu raddi daga cikin in ikhwan da suka mai wata tambaya sai yake ba su amsa da maganar da Hassan al-Banna ya faɗi cewa aqimud dawlata fi buyutikum tuqamu lakum ad-dawla sai yace ai ga malaminku ya ce ku tsaida musulunci da kuma daula ta musulunci a gidajenku bi ma'ana mu'amalarku a gidajenku ya zama irin ta addinin musulunci sai Allah ya ba ku dama ku kafa daula to yanzu zaka ga mutane da yawa duk abin da ka ji yana magana zaka ji ya ce maka a suna so su kafa daula amma in ka duba ɗabi'unsa irin ta yahudawa in ka duba tufafinsa irin ta yahudawa in ka duba mu'amalarsa irin ta yahudawa in ka duba kasuwancinsa irin ta yahudawa in ka duba addininsa irin ta yahudawa yake yi ba irin ta manzo Allah ba amma kuma in yi magana zai ce ma ai su suna so su kafa daula kaga anan baunin shasa kaga budar mashirikai ne kenan saboda ai asali in kana so ka kafa daula to ka kafa daular a zuciyarka ka kafa daular a gidanka ka kafa daular a mu'amalarka a wajen sana'arka a wajen kasuwancinka a mu'amalarka da makwabtanka da waɗanda suke karkashinka sai Allah ya yassare maka samun daular da za ku samu kafawa saboda ai Allah ne ke ba da iko a kafa daula ko amma daman sai an kafa tauhidi Allah ce wala yansuranna Allahu man yansuru wallahi Allah zai taimaka wa mai taimaka wa addininsa sai ce inna Allah laqawiyyun aziz lallai Allah mai karfi ne mabuwayi allazina in makkannahum fil ardi sune waɗanda in muka ba su dama suka kafu a doron ƙasa kaga ba wai in suka kafu ba Allah ce in muka ba su dama kaga ashe kudura yana hannun waye Allah to kuma in kana so ka samu a wurin Allah sai ka bi dokar Allah sannan Allah zai baka wannan sai ce aqamus salata za su tsayi da sallah wa atawu zakata za su ba da zakka wa amaru bil ma'ruf za su yi umarni da kyakkyawa wa nahawu anil munkar kuma za su yi hani daga mummuna sai Allah ce walillahi aqibatul umur kuma ƙarshen al'amari yana komawa ne zuwa ga ubangiji ashe kenan in mutane suna so su samu kafa daula to dole sai sun bi dokar Allah a zuciyarsu a mu'amalarsu a rayuwarsu sai Allah ya ba su dawa su kafa daula amma ba wai daular ce za ta zo alhali su ba su kafu da daula a zukatansu ba kaga ko da daular ta zo ai su za su walar da shugabannin saboda daman zukatansu ba su tarbiyyatar da ita akan bin dokar Allah ba Allah ya samu dace sai malam ya ci gaba da cewa sai ya ce wa min sawabihim dakhiluna fi hukmihim yace daga cikin yawansu sai malam ya ce wa man siwahum dakhiluna fi hukmihim wanda ba su ba su ma sun shiga a cikin wannan hukunci in suna so dole su bi tsarin Allah da na manzansa a zukatansu da kuma mu'amalansu sai ce li annahum tabi'una lahum saboda su masu bin doka ne na Allah da kuma fahimta irin ta magabata shi sa yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi kada ku kirkiro saboda an riga an wadatar muku duk wata ibada da za ka yi a duniya sabai sun riga sun yi ta sai dai ka yi koyi da su don ka samu yardan Allah duk wata mu'amala da za ka yi to sun riga ka yi mu'amala da kiristocin ne ba su riga ka yi ba ko ko mu'amala da yahudawan ne ba su riga ka yi ba duk wanda za ka yi complain da shi yau sun ko ko mu'amala ce da munafukan shine ba su yi ba kaga ba wanda ba su yi ba ko to daga gare su su ne su zama fitilunmu wajen yin mu'amala da kuma addini saboda a haka suka yi har Allah ya ce ya yarda da su to mu ma in muna so Allah ya yarda da mu sai mun bi irin wannan tsarin da suka bi har Allah ya yarda da su sai malam ya ce fa kullu man kharaja an jama'atihim fa humul ladina shaddu yace duk wanda ya fita daga tarin tsarin sahabbai Fahimun ladina shazzu to wa'annan su ne wanda suka saba suka kibin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummansa a ya yace kuma su bi irin abinda sahabbansa suke a kai. sai malam ce wa hum nubatu shaytan su ne fusgan shedan su shedan ya fusge su kuma suna bin tsarin da ba na sahabbai ba tsarin da ba na tabi'ai ba Farin da ba na atba'ut tabi'ina ba yau idan da zaka la'akari da al'amari na musulmi a yau musulmi ga baki ɗaya ya watsar da addininsa ya koma yana koyi da kiristoci da da yahudawa shi sa kamar yadda imamu ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin musannaf nasa haka imamu hakim ya fitar da asari daga sayyidina umar ingantacce hakim a cikin mustadrak nasa lokacin da ima'a wato da umar ya je sham ya dan je da dan rawaninsa da hukunsa guda biyu ina fata an gane to sai ga reverend fathers da za su zo daga sham rome za su zo su gaishe shi saboda a lokacin kaga ai palestine da sauransu duk ta fada karkashin daula ta musulunci to sai suna ce mai yanzu da irin wannan tufafin za ka fuskanci irin wa'annan manya-manyan mutanen sai sai dina umar ya ɗaga kai ya kalle su sai ce inna qaumun a'azzana Allahu bil islam fa mahama ta gaina au al-izza bi ghairi bi ghairiha azallana Allah yace mu mutane ne wanda Allah ya ɗaukaka mu da musulunci duk lokacin da mu musulmai muka ce za mu nemi ɗaukaka da abinda ba musulunci ba sai Allah ya kaskantar da mu idan ka duba rayuwarmu yau haka yake ko musulmi yana neman ɗaukaka ne da ne da tsarin yahudawa da tsarin nasara wai kuma yana so ya samu ɗaukaka babu inda za ka samu ɗaukaka sai ka bi tsarin Allah shi ne kaɗai zai baka ɗaukaka shi ne sai umar yake cewa mu dai musulmai ne Allah ya ɗaukaka mu da wannan musuluncin duk lokacin da muka nemi ɗaukaka ba da musulunci ba sai Allah ya kaskantar da mu to yau me yasa musulmi ya kaskanta saboda musulmi yana neman ɗaukaka ne da ne da wani tsari ba na Allah da na manzansa ba yanzu idan ka ce a rayuwa kana bin tsarin Allah da manzansa sai a ce kai ka cika tsanani ko sai a dinga sanya maka sunaye iri-iri amma idan ka zo ka bi wani tsari irin na nasara irin na yahudawa sai a ce wayewa yanzu ka duba da kyau da idan mutum ya tara gemu daga nan zuwa ƙasa ne ake cewa ustaz ko har ana mai izgilanci amma yanzu ba saboda mawaka 'yan banza mutanen 'yan iska sun tara gemu sai mutane suka koma suna tara gemu ko da idan ka sa tufafi musamman court ba za ka yi nisu ba sai dai kai ƙasa yana taba wandonka saboda michael jackson ya sa ko ya ɗan ɗaga shi zuwa idan sahu shi kenan yanzu haɗewa a sa kot ne ka kai shi idan sahu amma ba ya kai ya rufe takalminka ba kaga yanzu musulmi yana neman ɗaukaka ne da me da wani addini da ba na musulunci ba da wata al'ada da ba ta musulmi da musulunci ba sai Allah ya kaskantar da musulmin a yau ina fata mun gane Allah ya shirye da mu to kaga wannan yana daga cikin abin da malam yake ishara zuwa gare shi cewa to irin wa'annan mutanen wato shedan ya riga ya fusge su wa yadkhulu fi ha'ula'i jami'u ahli al-bid'i malam yace yana shiga cikin wa'annan gabaki daya dukkan ɗan bid'a sun fada ciki irin su shi'a irin su asha'ira irin su wato jahamiya irin su mu'tazila da sauransu duk sun fada ciki li'annahum mukhalifuna liman taqaddama min al-umma saboda su sun saba wa wanda ya shuɗe daga cikin wannan al'umma lam yadkhulu fi sawadin bihalin eh, lam yadkhulu fi sawadihim bihalin malam yace saboda su ba su shiga cikin wato tarin yawan su wato ahli sunnati wal jama'a ba ta hali daga cikin halayyar da za a siffanta al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi gabaki da saboda su sahabbai komai nasu irin na manzan Allah ne sallallahu alaihi sallam sai suka ɗaukaka yana fata an gane yanzu ka duba a kursa 60 kenan ko lokacin su saddauna duk inda za ka gan su zai nuna maka shi yana alfahari da addininsa ko da kuma al'adansa da rawani ko da gemunsa da kuma babban riga haka ne amma yau dan arewa idan zai je maka turai yana ganin ci baya ne ya sa babban riga sai ya shawo kot ko wai shi ma ya saje yana fata an Ka kaga su idan suka je ba girma ma sake yi ba to kai ka sa irin su kai kuma ba girmama ka ba har ila yau saboda Allah ya ɗaukaka muni da addini to duk lokacin da muka nemi ɗaukaka ba ta hanyar musulunci ba sai Allah ya kaskantar da mu yau idan ka duba ƙasashe na musulunci ga baki ɗaya kowa yana neman ɗaukaka ne ba ta addini ba Ban sai aka koma ana yaƙan addinin ta wani ɓangare ta ina kada ka yi shiga irin ta musulunci kada ka yi kaza kada ka yi kaza kada ka yi kaza a'a duk abin da ake so ka koma irin ba yahude tunanin ka koma irin na yahudawa mu'amalarka da iyalanka ya koma irin ta yahudawa mu'amalarka da 'ya'yanka ya koma irin ta yahudawa ka a wurin kasuwanci ya koma irin ta yahudawa ko yanzu abin da ake so kenan to kuma shine wayewa a wurin mutane yanzu idan ka duba wandon da za ka ga gayu suna sawa wando ne da aka sa shi 60s wando ne wanda aka sa shi 80s ko yanzu shi aka kara dawo da shi fantameman nan da ake sawa yanzu ai wando ne da aka sa su lokacin 80s early 80s shi ake sawa ina fata ka gane to kaga anan yana nuna ɗabi'un mutane ya koma irin ɗabi'u na yahudawa saboda yanzu sun watsar da addininsu yau idan aka ganka ka sa ta addinin musulunci sai a ce kai da Allah kai sai ka ce wani dattijo da kai kai yaro da kai kana sa rigan manya ina ba ta an gane sannan kuma ɗabi'unka maganar kama an fi so maganar kama ya canza ya zama irin na wawaye kana tafiya kana buɗarewa kaman kaguwa kana magana kana whatsapp whatsapp whatsapp shikenan wai shine kawaye kaga wannan an riga an yaki mu shi za ka ga ɗabi'u na musulmi a yau ya sha daban shi sa wanda ba mu ba suke wulakanta mu su wulakanta addininmu su taɓa annabinmu ba don komai ba saboda sun san cewa ba mu da kamai ɗabi'unmu irin ɗabi'unsu ne balma mun fi su muni a wa'ansu abubuwa Allah ya shirya da mu to kaga wannan gaba yana daga cikin gaba da malan a yayi magana a kai. to malan ya ɗauko wannan magana ne a cikin wato al na Imam shafi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da da sittin ɗaya. sai malan ya ci gaba da cewa wasani ma'ana ta biyu annaha jama'atu a immatil ulama al-mujtahidin idan an ce jama'a ana nufin jagorori na malamai masu ijtihadi wanda sun kai kololuwa a fagen ilimi wanda suma da kansu za su iya kirkiro mazhaba tasu ta kansu saboda zurfin ilimin da Allah ya basu faman kharaja mimma alaihi ulama'ul umma duk mutumin da ya fita akan abin da malaman musulunci suke a kai tun kan sahabbai da tabi'ai da atba'uhum mata mitatin jahiliyatin malam ya ce irin wannan mutumin ya yi mutuwa irin ta maguzawa wato mutuwan da babu tsari ba su san bin dokar Allah ba li'anna jama'ata Allah li'anna jama'ata Allah ko malam ya ce saboda aljama'a Allahu al'ulama wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a jama'a su ne malamai ja'alahumullahu hujjatan alal alimina ya ce Allah ya sanya su hujja ga waɗanda suke aiki wa hum ma'aniyuna bi ƙaulihi alaihi salatu wassalam malam ya ce su ne wanda ake nufi da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne inna Allah lan yajma'a ummati ala dalalatin yace lallai Allah bai hada al'ummata akan bata ba bi ma'ana ya tattaro al'umma gabaki ɗayanta ya ɗaura ta akan ɓata manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya ce Allah bai taɓa yin wannan ga al'ummansa ba wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito sa daga abdullahi dan umar dan khattab Allah ya kara yadda a gare su a cikin kitabul fitan babu ma jaa fi luzumil jama'a babin da yazo akan luzumtan aljama'a wato mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da sittin da shida hadisi namba ta dubu biyu da ɗari ɗaya da sittin da bakwai malam ya ce walahu shahidun inda ahmad fil musnad yana da shawahid wanda ya karfafa wannan ruwaya a cikin musnad na imamu ahmad mujalladi na biyar shafi na ɗari da arba'in da biyar Walhakin fil mustadrak haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa ya fitar da wannan hadisi mujalladin farko shafi na ɗari da goma sha biyar haka هكا Darami a cikin sunan nasa. mujalladin farko shafi na ɗari da da arba'in biyar wa hassanahu suyuti fil jami'i saghir malam yace imam suyuti ya tabbatar da hadisin hasan ne a cikin al jami'u saghir mujalladin farko shafi na 278 malam yace wa mimman qala bi hadha Abdullahi bin al mubarak daga cikin malamai magabata wanda ya faɗi irin wannan magana tawa in ji malam akwai abdullahi bin al-mubarak wa ishaq bin rahuya da kuma ishaq bin rahuya wa jama'atun min as-salaf wa huwa ra'yul usuliyyin malam yace da kuma tarin magabata shine kuma ra'ayin malaman usulul fiqi al-mujtahiduna ake nufi ba wa'anda suka taru a bangare ta ilmul kalam ba وقال عن آل التقليد وآل البدع سيمانا يتي دنغندا واتو وأن سكيين تقليدانتي دكما أن بدعا فعلى كل تقدير لا يدخلون في السواد الأعظم رأسا مالا يتي تؤبس دكا صاري وأن أن بدعا دا ما ستقليدي ba sa shiga cikin sawadil a'azam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tunda ya ce wanda suke kan abin da shi da sahabbansa suke a kai to kaga yan bid'a a aƙidansu ba irin na sahabbai bane a su ba irin ta sahabbai bane ina fata an gane sannan kuma a fahimtarsu ga addini ba irin ta sahabbai bane waɗanda suka shiga cikin sawadil a'zam wato ra'san kai tsaye wato ake gabatar da su su ne wanda suke akan irin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke a kai to wannan su ne ake kira as-sawadul a'zam wato su ne suka dace a fahimta da mu'amala da komai na rayuwarsu irin na sahabbai da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kuwa in dai addini in dai manzan Allah bai yi shi ba to ba addini bane a wurin su kuma duk wata mu'amala yanda manzo Allah ya karantar da kyawawan ɗabi'u zaka gansa a wurin iya zance iya magana da kuma mu'amala da musulmi da wanda ma ba musulmi ba za su bi yadda manzo Allah ya karantar to su ne ake magana mu'amalarsu da shugabanninsu mu'amalarsu da iyayensu mu'amalarsu da waɗanda suke gaba da su mu'amalarsu da abokansu na kasuwanci abokansu na zama da makamancin haka to su ne ake nibi da sawadul a'azam ina gani a wannan gabar ya kamata mu kwana saboda idan muka ɗauko magana a zantuttukan da malam ya kawo a na uku yana da yawa lokaci kuma ba zai ba mu dama mu iya karanta shi ba amma idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba in Allah ya yarda sai mu tashi a wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am za mu ba da dama in akwai tambaya kafin mu tsaye da karatun gaba ki da insha Allah na'am wa alaikum assalam eh, eh, shi su ne karin farko da ake nufi da aljama'a sannan tabi'ai sannan atba'ut tabi'ina sannan kuma malaman da suka bi su akan irin fahimtar su suka fahimci addini har suka koma ga Allah aka suka samu yabo na alkhairi a cikin al'umma to su ne ake amfani da aljama'atu a kansu. saboda haka kamar yadda yau mutane suka mai da shi kaman wato ramzi wato figo sai ka gana cewa ai ni sunna ne ina fata an gane Ali sunna ai ba akan tufafi kadai ya tsaya ba mu'amala ina fata an gane aƙida sannan kuma mu'amala da shugabanni da mu'amala da wanda ba musulmai ba yaya musulunci yake kai ina fata an gane mu'amala da shugabanni mu'amala da iyaye mu'amala da yayyinka mu'amala da abokanka mu'amala da duk wanda Allah ya kaddara rayuwa tare wato rayuwarka za ta gudana tsakaninka da su yaya musulunci ya ce kabi to shine abin da ake nufi ba wai kawai mutum ya sa wando ya daga shi ya yi nisu sa shine kawai ana nufin kai ahlus sunna bane kamar yadda mutane suke fassara shi ko ya bar gemu sai a ce masha Allah ai wani ahlus sunna ne amma an ka matsa kusa da shi zai zama maka kamar dan maciji in ya fara saranka sai ka ce wash ina fata ka gane bayi da mu'amala in mu'amala ta kuɗi ta haɗa ka da shi zai cuce ka ina fata an gane kuɗin ka biyo ta hannunsa zai danne ya ci ina fata an gane sai dai in alahira ko kuma kai ka ce ka yafi to duk wa'annan ba shi bane amma ji matsala yawa Allah ya sa mu dace to ina gani za mu tsaya a nan insha Allah sai mu sallah فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك